أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta talata sha biyar ga watan rabi'ul awwal alif da ɗari hudu da arba'in da hudu wace sai daidai da goma sha biyu sha ɗaya ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi a shifa da ta'arifi hukukul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da ɗaya daga cikin manyan magabatan malamanmu a shaikhul allama qadi iyaf ya rubuta littafi ne wanda yake bayanin falala da matsayi da ƙauna da martaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin bilal ibn rabah radiyallahu an wanda ke kan titin kumaye a cikin PRP junction unguwan Sanusi a cikin karamar hukumar Kaduna ta Kudu a cikin jihar Kaduna ta Najeriya satin da ya wuce mun kwana a darasi na 97 shafi na ashirin da biyu littafi na biyu daga cikin wannan littafi saboda kamar yadda muka sani littattafan guda biyu ne amma an haɗa biyu wuri ɗaya to muna ɓangare na biyu shafi na ashirin da ɗaya fasalin da muka karkare da shi fasali ne wanda ya mana bayanin wace irin alama ce ake iya gane ta ga masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ya zano mana abubuwa da dama daga cikin abin da malam ya zano wato shine ka ƙi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙi sannan ka ƙi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya ƙi idan ni ko kai ko shi ko ita ba a same mu da irin wannan hali ba to kar ma ka sanya kanka cikin masoya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan daga cikin alamomin har wa yau malam ya ce shi ne mutum ya ƙaunaci alƙur'ani menene ƙauna alƙur'ani ka zama mai yawan karanta sa ya ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur hum, ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu gafurun shakur ka zama mai yawan karanta alƙur'ani ko da baka da haddansa ana fahimta sannan kuma ka zanto mai yawan nazartan abin da ƙur'anin yake fala a fala ya tadabbaru na alƙur'an walau kana min indi ghairi lahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira afala yatadabbaruna alquran am ala ƙolobin aqfaluha don haka daga cikin alamomin san ƙur'ani, yawan karatunsa yawan tadabburin ma'anoninsa sannan malam har wa yau daga cikin abin da ya ambato mana na ƙauna wacce ake iya gane mutum shi masoyin annabi ne sallallahu alaihi sallam. wato ainihin ya zanto kai kanka kana da tausayin al'ummarsa ana ko fahimta domin Allah subhanahu ta'ala ya yabi annabi sallam da rahama da jin kai فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ana fahimta sannan wa ma arsalnaka illa kaffatan lin bashiran wa nadhira wa alamu rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum idan da ake duk abinda kuka kwaso annabi sallam zai bi taku ko abinda da ranku so to da addini ya muku tsauri amma ba haka bane ba yana ƙoƙari ya tsamar da ku daga halaka zuwa ainihin tsira laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun Alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim to yadda annabi Alayhi salatu wassalam yake son wannan al'umma yake jin tausayinta to kai ma daga cikin alamar ƙaunarka gare shi alaihi salatu wassalam kai ma ka zanto mai tausayin al'umma ana fahimta sannan abu na ƙarshe daga cikin abin da malam ya kawo wato shine ka zanto kai ma kana da gudun duniya don mun karanto da ku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan yi wata ɗaya cur ɗoɗar ba ɗaura kwanan abinci a cikin gidansa ba ana fahimta to ko da mu ba za zudun mu bai kai wannan ba amma an ce tashabbahu illam lam takunu mislahum inna tashabbuha bir rijali falah ko kuma salahu duka ana karantawa mu kamanta kada ya zanto duniyar ce kawai muke kallo ita muka sa a gaba don ana sana ya tsawata mana akan waɗannan abubuwa kamar yadda ya zo a cikin sahihain wata rana an aiko da wasu abubuwa daga ainihin bahrain daga yamma sai mutane suna tara ragaita suna tara ragaita a nasarar sai ce ta yi wuya zanto ku hala kun ji wani abu ya zo daga yaman ko suka ce eh sai ce to inna akwafa ma akhafu alaikum ba'di an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathu abinda nake ji ya muku tsoro a bayana kar a shimfida muku duniya a bude muku ita ya zanto kuna ta sukuwa kuna ta gogoriyo cikin nemanta sai ya zanto ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da waɗanda suka gabace ku to dole sai zamana cewa ainihin duniyar baka sanya ta a gaba ba hiya daru la tubqi aziza wa sa'atu sururi biha qalila idza nashara ad-diya'a alayka najmun wa ashraqa fantazir yawman ufula sai zanto a hannunka take in ta samu falillahi alhamd in bata samu ba shi ma falillahi alhamd amma in ka sa ta a zuciyarka kai to wahala ta same ka ana ko fahimta saboda duk abin da za ka sanya ƙaunar shi wanda ba Allah ba to kana da azaba nau'i guda uku kamar yadda ibn ya kawo rahimahullah azaban nema ko menene shi kake nema wanda ba Allah ba subhanahu ta'ala to kana tattare da fitintinu da wahalhalu da musibu guda uku na farko yunkuri da hankoran neman abin akwai wahala abu na biyu dakon abin da gadin shi domin gudun kar ya suɓuce maka yanzu misali mai kuɗi yana tarawa ai yana ta wahala ya tara in kuma ya taran yana taskacewa domin gudun kar da kuɗin su salwanta to abu na uku kuma zafin suɓucewar abin saboda ai da in abun ya suɓuce maka dole ka ji zafinsa ana fahimta malamai to don haka dole waɗannan su ne cikan alamomi da ake gane cewa kai din nan masoyi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau insha Allah za mu tashi akan darasi na 98 shine faslun fi ma'anar mahabba faslun zai mana bayani a cikin ma'anar ƙauna wato menene ake nufi da ƙauna lin nabiyyi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa haqiqatiha sannan menene haƙiƙaninta ana fahimta ikhtalafa nasu fi tafsiri mahabbatillah malamai magabata rahmatullahi alaihim sun yi saɓani wurin bayanin abinda ake nufi da ƙaunar Allah subhanahu wa ta'ala wa mahabbatin nabi da ƙaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene ake nufi da shi wa kathurat ibaratuhum fi dhalik sannan ibarorinsu sun yawaita a cikin bayanin haka walaita tarji'u bil haqiqa ila ikhtilafi maqat malake ga haƙiƙanin sabanin nan nasu ba wai sabani bane wanda ke komawa zuwa ga sabani na baka sabani na magana a'a walakin na ikhtilafu ahwal sabani ne wanda yake komawa zuwa ga halin shi masoyin ana ko fahimta wato shi masoyin halin da ya tsinci kansa a ciki to shi ne ake bayanin ƙaunar ko kuma rashin ƙaunar za mu yi bayani kaɗan gaba faƙala sufiyan sufiyanu ya ce radiyallahu an almahabba in an ce ƙauna ita ce ittiba'ur rasul shine bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka bi shi sau da ƙafa kamar yadda za ka samu abdullahi ibn umar mun sha karantowa da ku anan radiyallahu anhuma yakan je muhassab suna wani wuri ne a cikin garin makka in ya je yakan da zango sai ya zauna me yasa ka zauna kuma tafiyar kaman baka gaji bai ci a? ba gajiya bace ta zaunar da ni anan inna ma na taba ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zauna anan to abin da ya zaunar da shi duk da dai ban san hikimar ba ni ma ita ce ta zaunar da ni anan ana bibiya ana fahimta kun ga bibiya sau da kafa ana fahimta ka annahu iltafata ila qawlihi ta'ala kamar shi sufyan radiyallahu an ya waiwaya ne zuwa ga fadin Allah subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kace da su idan har Allah kuke kauna da gaske subhanahu wa ta'ala to ni ne za ku bi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kaunace ku shi inda ya kalli abin kenan don haka kenan a ƙaulinsa don mutumin da bai bibiyan sunnar annabi sallallahu alaihi daki daki wannan ba shi daga cikin masu ƙauna wa qala wasu sashi daga cikin malamai suka ce mahabbatu rasul ƙaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam i'tiqadu nusrati shine kudurta taimakon addininsa wadzabbu an sunnati da kuma baiwa sunnarsa kariya ka kare sunnarsa walin qiyadu laha sannan ka jayu zuwa ga sunnar wa haibatu mukhalafati sannan kuma tsoron saba ma shi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kaga a wannan kauli idan baka kudurta taimakon addininsa ba baka kudurta ba sunnarsa kariya ba yi zuwa ga sunnar ba sannan baka tsoron ka saba ma umarninsa sallallahu alaihi wasallam to kai baka daga cikin masu ko da so hargi doka yi ji doka yi abinda za ka yi inda dai baka tattara wannan sifofi ba a wannan kauli kai baka shiga cikin masoya ba wa qala ba'dhu wasu daga cikin malamai suka ce al-mahabba idan an ce ƙauna ash-shauqu ila al-mahbub shine begen masoyi wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce al mahabba wato kauna muwafa'atul qalb shine ko ita ce zuciya ta daidai li muradi rabb da nufin Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu ma ahab mutum zai kauna mai tsallage na'am wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce al-mahqauna dawamu dhikri lil mahbub shine dawaman ambaton abin kauna wato ka zauna ka dinga yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati ana fahimta saboda a cikin salatin akwai ambatonsa kamar yadda yazo a cikin muslim rahimahullah hadisin abu humayd as rahimahullah ya zo ya ce ya rasulallahi ka karantar da mu yadda za mu yi sallama amma yi maka salati ana fahimta to annabi da kansa sallan shi ya karantar da salati ya ce ga abinda za ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid a wannan riwaya kenan a wancan riwaya kuma ta bukhari da muslim salati da kowa ya sani shi ya karantar da yadda za a yi masa salatin to sai ka zauna ka rungumi wannan salatin ka dinga yi wa sallam kana nana tashi kana nana tashi an fahim alama ce ta cewa kai kana kaunansa saboda kaga shi ya koya maka abin da za ka yi bakinsa da naka ban san kowa na fahimta ba na'am wa qala akhar wasu suka ce isarul mahbub Abin da ake nufi da ƙauna shine ka fifita abin ƙauna akan kanka kai ma'ana kamar wannan yana nuni ne zuwa ga wani hadisi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladi sai ni na fi soyuwa zuwa gare shi fiye da komai da ya tara kaga kenan shi ke nuna cewa eh lallai ɗin kai kana ɗaya daga cikin masoya wa qala ba'dhu wasu daga cikin malamai suka ce almahabba ƙauna a shauƙo ilal mahbub shine bege ko ita ce begen abin ƙauna kullum kana marari kana so ka gansa kamar yadda muka karanto da ku a can baya hadisin abda bintu khalid bin ma'adan duk da dai hadisin bai inganta ba fahimta cewa idan ya baro yakan zo kafin ya kwanta sai ya dinga bibiya ya dinga ambatan sallam yana ambatan sahabbai radiyallahu anhu yana shauki a hakan nan zai koma har shi to wannan tana ɗaya daga cikin ƙauna wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce rahmatullahi alaihim mahabba abinda ake cewa ƙauna wa ta'atul qalb ita ce zuciya ta daidai li muradin rabb da nufin Allah subhanahu wata'ala yuhibbu ma ahab shi mutum zai ƙaunaci abinda Allah subhanahu wata'ala ya ƙaunata wa yakrahu ma kure ko makare sannan kuma ya kyamaci abin da Allah subhanahu ta'ala ya kyamata to kaga duka waɗannan abubuwa an ka tattara su gaba ɗaya hanni da nake magana to in dai ma har akwai ƙaunan to za a ce bata cika ba saboda duka in ka tara al'umma yana da wahala ka samu wanda ya tattara wannan sifa ɗari bisa ɗari ana fahimta akwai wanda ke shi kansa yake so bai san ɗan uwansa misali to kuma daga cikin alamar ƙaunarka ga annabi sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi haka ya karantar da sahabbai radiyallahu anhu kuma haka suka rayu haka suka koma suna yi ba ga kissa kan ba mun karanto da ku a wurare daban-daban an tafi ruwa ina ga yakin yarmuka ne ko tabo an zo da ruwa mutum goma kowa cikin jini wannan na cewa alma alma za an kawo mashi zai sha ya ji na ƙarshe ya kira ya ce a kai ma wancan haka dai aka dinga sintiri ruwan babu wanda ya sha duk suka kare suka rasu saboda kowa na son dan uwansa ya sha ya fifita dan uwansa a kansa to kai mu haka muke ayo Allah sallan ba haka yake ba wata ra'ayin sallah kamar da zuwa cikin bukhari da muslim anan sallan sai tashi cikin sauri har ma habbai suka ce har muka ji tsoro muka ji tsoron wannan sauri menene ya tasar da kai ya rasulullah sallam ci a'a wani abu ne aka kawo ma da aka samu fa khashitu an yahbisa ni sai naji tsoron kada ya daure ni ina son in ba mutane su karu kaga mu in ka duba da wahala ya zanto ta muke a yau wa qala akhar wani daga cikin malamai wasu sun ce al mahabba qauna mailul qalb ita ce karkatar zuciya ila muwafiq zuwa ga wanda ya daidai da shi zuciya ta karkata zuwa ga abin da yi daidai da ita wannan shi ake cewa kauna mala ce wa aksarul ibarat al mutaqaddima kai mafi yawancin ibarori da suka gabata ishara wannan manuniya ce ila samaratil mahabba zuwa ga ainihin wato sakamakon kauna abinda ƙaunar za ta haifar duna ha koma bayan haƙiƙaninta wato duk waɗannan zantuttuka da aka yi bayani mala yana so ce har yanzu ba a yi bayani kanin abin nan ƙauna ba kawai duk malaman sun yi bayani a kan ainihin tagomashin da ake samun an yi ƙauna. to yanzu kamar menene haƙiƙanin menene ita sai ce wa haƙiƙatul mahabba da ake nufi da haƙiƙanin ƙauna almailu ita ce karkata ila insan zuwa ga abin da zai yi daidai da mutum wata kunu muwafaƙatuhu la sannan kuma dacewarsa shi ma ta kasance bi ma'ana zuciya ta karkata zuwa ga abin da ya dace da ita ita ma abin da ta karkatu zuwa gare sa ya zanto ya dace da ita imma listilzazihi bi idraki ko dai saboda jin daɗin mutum da tsinkayen wannan abu ka hubbi tsohon jamila kamar ka ga wani yana son hotuna masu kyau wal aswatil hasana ko ko saututtuka kyau wal at'ima da daɗaɗan abinci wal ashriban ladhiza da kuma daɗaɗan abubuwan sha wa ashbahiha da makamantanta wani zaka ga misali yana son hoto mai kyau yana son sura mai kyau yana son abinci mai kyau yana son abinci mai daɗi malam yace ce mimma kullu tab'in salim abin da yake duk wata tabi'a lafiyayya ma'ilun ilaiha yakan karkata zuwa gare ta limuwafaqat lahu saboda zuciyar ta yi daidai da wannan abu da ta gani misali kama ake wuri ne kaga ga furanni ga shuke-shuke ga ruwa na gudana ga dai wuri lub-lub-lub ya yi kyau to kaga duka zuciya tana son tsafta tana son wurin nishaɗi tana son abu mai kyau su ne irin hotunan da yake magana ga ruwa na gudana ga shuke an yi ga kuma ciyayi misali an danka su kai kace wato ainihin ba wanda ya fi wani gadna ya zo ya aske su ya gyara su komai nasu ɗaya to sai ka gara raina da bukatan wannan ko ko a'a akwai daga cikin mu nan kowa na da favorite food insa, misali zababban abinci wani zaka ga misali shi ya fi son naman kaza wani shi ya fi son naman rago wani shi ya fi son naman akuya misali kowa da abin da yake so wani ya ce maka kai ai shi dan waki ya fiye mishi da misali kowa da ila abin da yake so <laughs> wai misali wani kuma da wake zai ɗibe ta kaman ba gobe to haka abin yake shine ka so abin kuma abin ya dace da ranka kai malace ta ake ce wa kauna na ɗan buga misali ne a gane yace aulis tilbabihi bi idrakihi <clears throat> bi asati aqli ko a'a jin daɗinsa da riskarsa da hankalinsa wa qalbihi da kuma zuciyarsa ma'aniya ya batina wasu ma'anona biyu sharifa masu daraja ka hubbi salihain kaman kaunan bayan Allah nagartattu wal ulama da malamai wa ahlil ma'ruf da ma'agarta al an anhum as jamila waɗanda aka samo kyawawan tarihi daga gare su wal af'alul hasana da kuma kyawawan ayyuka fa inna tab'al insan lallai tabi'a tabbil adama ma'ilun ila shagaf takan karkata zuwa ga kauna bi amsali haula misalai irin waɗannan mutane hausawa suna cewa wai nagari na kowa mugu kuma sai mai shi kaga tabi'a tana son mutum nagari ba ga imamu shafi'i ba rahimahullah yana ce uhibbu salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa law kunna sawa'a yace ni ina son bayin Allah nagari duk da dai ni ma ban kasance daga cikin su ba amma ina son su ne ina kaunan su domin ta yiwu in samu ceto ta hanyar su amma kuma duk da haka fa ni ba na kaunar mutumin da jarinsa sabon Allah subhanahu wa ta'ala ko da mun kasance tare a wurin kasuwanci ni ba na ƙaunarsa A shiga nagari kowa na son sa duk tabi'a hankali mai kyau yana son mutum lafiyayye amma kuma ana ƙin mutum wanda yake ɓatacce misali idan kana da ɗa nagartacce kaga duk baƙo idan ya zo kakan iya kiran shi ka ce ka gan shi na aishi nake baka labari ya haddace qur'ani yanzu yana da kaza yana da kaza yana da kaza ba haka bane idan Allah ya tsare jira mu mutum da wani irin da shi in ma ya zace ina kwana dan suka mamta ne wuri ba je ne mana baka ka ya hada kanka da shi <laughs> duk da ne kai ne uban ba amma saboda me ya kawo shi kai baki bakin kunya ya zo da irin wannan yanayi wai zai kai shi ga gaba ba to kaga duk tabi'a nagartatta tana son nagari a to baka ganin idan yaro ya faskari al'umma a cikin anguwa kowa tsawata ma ɗansa yake yi dan ka da ne rabu da kanka dawa ne an samo daga ɗaya daga cikin manyan malamanmu na wannan al'umma magabata can ana kiran shi Yunus bin Ubayd radiyallahu an ya ga ɗansa ya fito wurin wani ana kiran shi Amr bin Ubayd sai ce kai daga ina ya ce na fito ne wurin amuru dan obaid sai ran mahaifin ya ɓace saboda shi wannan mutum ba abin da ya tasa a gaba sai son zuciya ana fahimta kuma ta yana iya jirkitar da wannan yaro sai ce kai dana barin gaya maka ya ce ka zama fasiki mazinaci mashayin giya ka haɗu da Allah a wannan sifa ya fi soyuwa gare ni akan zama wurin wannan mutum ka duba girman hutura haɗarin da ke tattare da waɗannan abubuwa don haka shi kenan malice kamar ƙaunar bayan Allah nagari dukkanin mutum yana son irin waɗannan abubuwa sai ya ci gaba da cewa hatta yabluga ta'assubu bi qaumin liq har tsananin ƙaunar wasu mutane ga wasu mutane yakan kai wata sannan da kuma karkatuwa biya ko taimako min ummatin fi akharin daga wasu al'umma kaga saboda tsananin kauna suna taimakon wasu mutane ma yu'addi ilal jala haka din yakan fita in an ce jala su fita anil autan su bar garurukan su wa haskil huram sannan kuma su keta mutunci wa ihtiramin nufsurata rayuka saboda kaunan wasu dukka waɗannan an samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun bar garurukansu sun bar iyalansu sun rasa sannan kuma daidai suke da su cima duk wanda ya nuna masallan yatsa suna daidai da su wulakanta shi to wannan ita ce kauna ana fahimta au abuhu iya ko ko ya kasance kaunarsa ga shi abin da yake kaunan limuwafaqatihi lahu saboda abin yayi daidai ne da shi min jihati ihsani saboda kyautatawa da yake masa za ga ko wanda yana kaunanka saboda kana kyautata masa kamar yadda masu iya magana suke cewa ahsin ila an nasi tasta'bid qulubahum fa talama sta'bada al-insana ihsan ka kyautata ma mutane zaka mallaki zukatansu tunda dai kyauta takan mai da mutane bai ana fahimta to wani ba mamaki yakan kaunaci wani saboda kyautatawa gare shi wa amihi alai da kuma ni'imta masa da yake yi faqad jubilatin nufus haƙiƙa an tursasa zukata ala hubbi man ahsana ilaiha akan ƙaunar duk mai kyautata mata don mutumin da yake kyautata maka in fa dai kai ba haka kake to kana ƙaunansa kuma za ka a shirye kake da ka ba da komai naka don kara martabarsa sai dai in mutum abau bauɗe yake dan kasa akan samu mutane haka za ga wani kana kyautata masa kana kaza amma babu makiyi a zuciyarsa sama da kai akwai su shi kuma laifinsa me yasa Allah ya bashi shi yake maka ba shi aka ba yake maka ba <laughs> kila ta an ci karo da irin haka to kaga wannan wani mutum ne ana kiran shi shabi a bauta yake ya fita cikin al'umma da ba saboda duk mutumin da yake kyautata maka kullum kana masa addu'a Allah ya sa ya yi ƙasa Allah ya ɗaukaka shi domin in ya wuce hakan to ƙila in goma yake baka ya baka ashirin in ashirin yake baka ƙila ya koma talatin to in koyarin to kai da ake taimako misali waye zo kusa misali mutum ne na taimakonka sai ka kulla faɗa da shi to da wanda yake taimako da wanda ake taimakowa zai wahala to abinda mutane ba su gane kenan <laughs> ana fahimta to ba mamaki saboda kyautatawa da ni'ima da yake maka saboda an tursasa zukata akan kaunan wanda yake kyauta mata fa idza taqarrara laka hadha to idan wannan ya tabbatu gare ka ji malam nazarta hadhihi al-asbab kullaha to kai dubi ganin waɗannan sabubba dalilai gaba daya fi haqqihi a cikin haƙƙinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'alimta kai tsaye zaka sani annahu sallallahu alaihi wasallam jami'un li hadhihi al-ma'ani thalatha annabi sallallahu ya tattara waɗannan ma'anona guda uku al-mujibati lil mahabba waɗanda suke wajabta a kaunace shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda idan kyau ne yasa kake kaunan wani to kamar yadda Hassan ibn Sabit yake cewa radiyallahu an وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء إن كونك كيو مثالي كيو تو إذن كا Allah ba كيوا alaihi wa alihi wa sallam in kauna ce sai kake kauna wani don ai kaga misali kamar mu tabi'ar mu misali in ka tafi neman aure ai kaga ana nema ne saboda abu tunkihul mar'a li'arba limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha amma mu galibi addinin shine a can kana so ka ga hanci ziriri wai misali shi addinin daga baya ne in abin misali sannan haifa a makubilatan ajiza a mudbiratan layu yutaka kasarun minha wala tulu kana so ka ga bismillah masha Allah da ya takaice to in duk waɗannan ka samu wani gaba kuma ce to yaya addini <laughs> kuma shi ya kamata ya zo a farko to idan misali kyau ne yadda na baka taɓa ganin kyau ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma kyauta ce kamar da zuwa cikin hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma hu ajwabu min ar-rih al-mursala nabi sallam ya fi iska kyauta dan ba mamaki wani kana kaunansa don kyautata maka da yake to in dai kyauta ce iska da kake shaka ai baka biya to ba ta kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kyauta ba ba shi ne dalili na biyu misali to sai dalili na uku misali eh, ya kawo kyawun hali an fahimta to in kyawu na hali ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake shi ta ko'ina <laughs> idza hawa ya ce ba batacce bane ma dalla sahibukum wa ma ya tsarkake bakin shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun allamahu ya tsarkake zuciyan shi yace ma zabal fuadu ma ra'ayi tsarkake shi gaba daya yace wa innaka la'ala khuluqin to waɗannan sune abubuwa guda uku da ka ƙaunaci wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duka ya tara su kyauta ba a fi shi ba kyawun sura ba a fi shi ba kyakkyawan hali ba taɓa irin sallallahu alaihi wa sallam don haka mala ce su ne suka suke wajabtawa a ƙaunace shi amma jamalu sura mala ce kyau na sura wa zahir da kuma zahiri wa kamal al akhlaq da kuma cikan halayya wal batin da kuma boyayyun ali faqad qar to haƙiƙa mun yi bayanin zahirinsa da batininsa mun tabbatar min ha qablu gabanin nan fima marra min alkitab cikin abin da ya shuɗe cikin littafi mutaju ila ziyada wanda ba mu da buƙatar mu sake ƙala wani abu kai mun yi bayanin kyansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun yi bayanin halayyansa ana fahimta na zahiri da batini sallallahu alaihi sallam tsoronsa ga Allah rangwamansa tawakkalinsa ƙaunarsa tausayinsa ga al'umma duka malai mun yi bayani cikin abin da ya shuɗe sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mu da bukatan mu kawo abu mai yawa kuma ana wa amma ihsan amma kyautatawarsa wa in'amuhu da ni'imtawarsa ala ummatihi akan wannan al'umma fa kazalika malai haka dai kazalik qad marra min ta'ala la haƙiƙa ya shuɗe cikin siffantawar Allah subhanahu wa ta'ala ga shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗan rafatihi bihim na daga ainihin tausayinsa ga al'ummarsa wa rahmatihi lahum da jin kansa ga al'umma wa hidayatihi iyahum da shi ga al'umma wa shafaqatihi alaihim da tausayinsa ko kuma jin tsoro a kansu kar su faɗa halaka ko wuta wastinqadihim bihi minan nar da kuma tsamar wanda Allah subhanahu wata'ala yayi wa al'umma da shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga wuta wa annahu sannan kuma shi alaihi salatu wassalam bil mu'minina ga mu'minai ra'ufun mai tausayi ne rahimun mai jin kai wa rahmatun lil alamin sannan kuma rahama ce ga halittu gaba ɗaya wa mubashiran mai bushara ne ga mu'minai wa nadhiran sannan mai gargadi ne ga kafirai wada'iyan ila Allah bi idni sannan mai kira ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala izinin Allah subhanahu wa ta'ala wa yatlu alaihim ayat yana karantar da mutane ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala Wayu zakihim, yana su wa yu'allimuhumul kitab yana karantar da mutane littafi wal hikma da kuma hadisi wa yahdihim ila siratin mustaqim sannan yana shi zuwa ga hanya madaidaiciya صلى الله عليه وآله وسلم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط الحميد أنا فهمتها دهك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلى الله تصير الأمور دهك دك وأن أبو بوا قبائع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا تارى دهك سيما ليتي fa ayyu ihsani ka gaya mani wace kyautatawa ce jallu wacce tafi ƙadaran girman matsayi wa azamu sannan tafi girman khataran sha'ani min ihsanihi fiye da kyautatawarsa ila jami'il mu'minin zuwa ga rankata kafin gaba daya wa ayyu ifdalin kai ka gaya mani wai wace falala ce a ammu manfa'atan wace tafi gamayyar amfani wa aksaru fa'ida sannan tafi yawan fa'ida min in amihi fiye da ni'imta wasa Allahu alaihi wa alihi wa sallam ala kafatil musulmin akan rankata kafin musulmai gaba ɗaya. in ka so mutum ne saboda kyauta kyautar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu mai irinta saboda wanda ya baka kyauta kila tufafi ya baka kila kuɗi ya baka kila abinci ya baka kila matsuguni ya baka kila mota ya baka ana fahimta to shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kyautar imani ya baka abinda da zai tsamar da kai daga wuta zuwa aljanna to akwai kisa da tafi wannan babu ita bari mu dan tsahi ta ko na Idan nawa ne ai kasan tun na haihuwa ba <laughs> in an haska zai go to kai baka da ku kuna gani sosai to mu ci gaba mala yace id kana zari'atuhum ila alhidayah masu bugu wanda ba nawa ba zari'atuhum ne ko zari'atuhum a'a ba masu bugu irin na ba ina son waɗanda ba bugu irin na ba bil fath to mu a'a namu kuskure ne a mai da don mannan namu ya koma fata Mara ali mai wada naka da don ma ya wato mu wanda namu ke da don ma mu mai e eh, idkana saboda kasantuwarsa shi annabi sallallahu alaihi sallam zari'atahum shine dilinsu su bayi ilal hidaya zuwa ga shari'a wa munqidhu a wurin mu amma a mai da shi fataha tunda wancan ya zama fataha dan ma'tufi ne wal ma'tufu mansubun mislu yatba'u fil i'rab al asma' al awwal na'tun wa tawkidun wa 'atfun wa badal da haka tunda wancan ya zo da fataha shi ma wannan dole ya bi shi koda baya so eh <laughs> da haka sai mu ce wa munqidhahum malam Mustafa haka ne ko yawa kuma shine mai tsamar da mutane minan amaya daga makanta ana fahimta hom. kuma shine mai kiran mutane ilal falah zuwa ga tsira da kuma karamci wa hom. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine tsani ila rabbihim gabayi mahalicci subhanahu wata'ala wa shafi'ahum shine mai cetonmu. Allah ka sanya mu daga cikin wanda zai ceta صلى الله عليه وسلم والمتكلم عنهم شين من مغانا ديا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شين من مغانا ديا صلى الله عليه وسلم والشاهد لهم شين من شهداء والموجب لهم البقاء الدائم shine wanda ke wajabta mana wanzuwa na dindindin wa na'imar sarmat da kuma to ta har abada saboda ba babu ni'imar da tafi musulunci shi yasa sahabbai suke cewa dauman alhamdulillahi hadana li hadha ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah can kuma in ka koma fa faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam mutumin da Allah subhanahu wata'ala ke nufin sa da alkhairi akan musulunci ke daura shi saboda Allah subhanahu wata'ala kan bada duniya ga wanda ya so da wanda baya so walakinahu la yu'ti ad-din illa ab baya bada addini sai wanda yake kauna ana fahimta malamai don haka wannan wata kyauta ce wacce Allah subhanahu wata'ala ya bamu riko da ita kuma mu ta gode masa akai yana daga cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi yana cewa Allahumma inni as'aluka imanan la Allah ina roƙonka imanin da ba zai yi rawa ba wa na'iman la yanfad da kuma ni'ima wacce ba za ta ƙare ba ita ce musulunci wa faqata muhammadin fi a'la jannatil khuld sannan ka sada ni da annabinka sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna madaukakiya wannan addu'a ce annabi yake yin ta alaihi salatu wassalam don haka duk abin da dan adam zai samu malam bai kai musulunci ba ana fahimta a faman sharah Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin akwai jawab mahzub kamar laisa kazalik wanda Allah ya wanke kirjinsa zuwa ga musulunci yana iya zama kamar wanda ba shi ba afaman kana mu'minan kaman kana أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كم باب كوتا كما دا مسلمين شيسا إن الجنة إن سنشق الجنة ذاسو كرا ين أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا qalu mu mun samu abin da Allah wa ta'ala ya alkawarta mana mun same shi gaskiya shin kuma kun samu abin da aka muku alkawari gaskiya ne qalu na'am sai cikin fishi don haka kullum ka yi ƙoƙari yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake roƙo kamar da zuwa cikin sunan Allahumma ya waliyyal islami wa ahli sabbitna alal islami hatta nalqaq ya Allah majibincin musulunci da ma'abuta musulunci, tabbatar da mu akan musulunci har mu koma mu haɗu da kai aka koda ka rasa kwandala ka rasa tufafi ka rasa gida ka rasa mota in dai an baka da imani malam kana daga cikin masu arziki ana fahimta malam ci gaba da cewa faqad istabana lak yanzu haƙiƙa ya bayyana maka أن الله عليه وآله وسلم مستوجب للمحبة الحقيقية شرعا النبي صلى الله عليه وسلم يا زمايا تنتنتي بس تردول أكونتي شك أوناتها إيك أني بس كشريعة بما قدمنا سبو دا أبين دمك غباتر من صحيح الآثار ندقى إن قنتتون حديثي وعادتهما دا قال عادة وجبلة دا كما أينهم قالتها duk mutumin da ya tattara abubuwan nan guda uku yadda muka ce ko dai ka kaunace shi don kyautarsa ko shi don kyaunsa ko ka kaunace shi don halinsa ƙaunar ba ta wuce ɗayan guda uku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tara ri'a da al'ada da halitta duk gaba ɗaya dole ne a ƙaunace saboda waɗannan abubuwa guda uku saboda in za ka ƙaunaci wani saboda su to shi ya fi cancanta a ƙau saboda su sallallahu alaihi wa alihi sallam نعم نعم <laughs> an kara haka yalla <laughs> ai ba za ka gan shi ba <laughs> a ba za ka gan shi ba ai ahalus sunna su ne masoya annabi sallam na haƙiƙa ana fahimta saboda kullum mu muna rayuwa da shi da sunnoninsa da ainihin karantarwansa ba mu jira sai shekara ta kewayo kai ko sai shekara ta kewayo kake kauna a wani misali eh, malam sai biyu za ka ha ha ha. muna fahimta malam a yace bi ma zakarnahu anifa saboda abinda muka ambato jim kadan li ifadatihi ihsan saboda kwararar kyautatawar annabi sallam wato ya lullufe kowa wa hil ijmal da kuma ainihin gamayyarsa a dunkule فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفة Idan mutum daga cikinmu ya kasance yana wani mutum wanda ya bashi wata kyauta a nan duniya sau ɗaya ko sau biyu aw ƙazahu ko shi mutumin ya tsamar da shi min halakatin daga halaka aw madarratin ko ko cuta muddatar ta'azzi a lokacin da yake cikin raɗaɗi yake cikin cutuwa sai Allah sa ta'ala taimake ka da wani mutum kana cikin zafi da raɗaɗi sai mutum ya zama sila wurin fidda kai cikin tsanani a nan duniya ana fahimta bi ha qalilun munqati ya baka dan wani abu wanda yake dan kaɗan ne mai yankewa tunda ai a nan duniya ne duk taimakon da zai maka anan ne ya maka amma ba lahira ba kuma ka kaunace shi saboda wannan taimako to fa man manahu ma la yabidu wanda ya bashi kyautar abin da bai karewa na ni'ima wa waqahu sannan ya kare ma la yafna abin da ba zai kare ba min azabil jahim na azabar wuta aula bil hubbi shi yafi cancanta da a kaunata fiye da wanda kaka nan duniya saboda dan wani abu da ya baka na wannan lokaci wanda zai kare wa idza kana yuhibbu bisab'i nan ne ko malikun masu bugu irin nawa da wanda ba nawa ba ok malikun to to can sai zama wa idza kana yuhibbu kenan wa to wa idza kana yuhibbu in ya kasance ana so bisab'i bisa ga sabi'a malikun wani sarki li husni siyabu da kyawun alinsa au hakimun ko ana son wani hakimi alƙali lema yi usaru min qiwami tariqati saboda abin da aka sa na tsayuwar hanyarsa au qasin ko ko wani mai nisa manisanci ba'idu da wanda yake yana da nisan gida lema na ilmi saboda abin da ake ɗaukakawa ake ambato ake zugugutawa na iliminsa au shi shimati ko ko saboda girman halayya bai unsa ake sansa faman jama'a hadar khisa duk wanda ya tattara waɗannan tabi'u da halayya ala ghayati maratibil kamal akan makurar tsari da cika a haqqo bil hub shi yafi cancanta da ƙauna wa aula bil mail shi yafi dacewa da a karkata da zuciya zuwa gare shi ana fahimta misali zaka ga abinda malaki so ya ce tayuka wuka kana son wani sarki ko shugaba saboda kyan halinsa saboda adalcinsa ana koko kana son wani malami saboda girman iliminsa kana karuwa da shi misali to duk waɗannan abubuwa in ka ƙaunaci waɗancan mutane wancan ka ƙaunace shi saboda iliminsa wancan saboda adalcinsa wancan saboda ainihin halayyansa to dukkaninsu gaba ɗaya ba su kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan abubuwan da yasa ka ƙaunace su ne shi ba don haka shi fi cancanta da dacewa ainihin da ƙauna wa qala ali haƙiƙa aliyu ya ce radiyallahu an fi sifatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin sifofin annabi alaihi salatu wassalam marra don mutumin da ya gan shi karon farko habahu wato zai kwarjininsa zai kama shi wa man khalatahu don mu cuɗanya da shi ma'arifatan bisa sani a habbahu zai ko ƙaunace shi wa zakarna malake mun ambato an ba'da ba daga wasu sahabbai radiyallahu anhum annahu cewa su sahabban kana la yasrifu basarahu an ya kasance baya iya ɗauke idanunsa daga kallon annabi sallallahu alaihi wasallam muhabbatan fihi saboda tsananin kaunarsa in yasa ido haka haka bai iya daukewa saboda baya ba zai iya cirewa ba saboda bai gajiya da kallon kuma idon bai gajiya da ainihin kifta ana fahimta to haka ya kamata a ƙaunace sallallahu alaihi wasallam a ƙaunace shi a zuciya sannan kuma a ƙaunace shi daga gabbai da bin ayyukansa wannan ita ce gaskiyar ƙauna amma sowa da ihu da gangami da hayaniya aiki kuma na hagu annabi sallam yana dama to wannan ba ƙauna ba ce ta hakika an fahimta kamar yadda shi malam ya faɗa mun karanto a can baya da ya fara magana kan ƙaunar me ya faɗa ya ce ƙauna ta gaske wato ita ce da maganganunka da ayyukanka su yi irin daidai da na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka duba sahabbai radiyallahu anhu mun karanto da ku a wurare daban-daban bara bin azib radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo yana karantar da shi addu'ar bacci na faɗi wannan khutba sai anasa ne ce wa bi nabiyyika allazi arsalt da kuma annabin nan naka da sai shi ɗalibi ya ce wa bi rasuli kallazi arsal ya ce a'a ba rasuli na ce maka ba wa bi nabiyyi kallazi arsal ya gyara masa to in ya zama na alafazi na sallam ya yi gyara ana fahimta to kai wasu abubuwa da za ka ɗauko ka sa su a cikin addini ne ka samu su da haka sunna da ƙauna ita ce dodar ka bi siraɗinsa amma duk wani abu wanda ba haka ba to malam a can baya sai ce limudda'iha ga masu ikirarin kaunar kenan ba za mu dasa aya insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk